Allahi al'adun shi ne da ya yi mu musulmai duk duniya babu wanda ya kai wannan yanzu ka je ka ga mutane a asia irin kasashen da suke kere-kere irin su japan su china da sauransu za su yi komai na ci gaban zamani amma an kaje wurin sai ga mutane ba su yadda akwai allah ba akwai waɗanda suka taba zuwa najeriya kamar shekar ashirin da yan kai dutse suka gani a north east suka bi plateau state suka bi north east suka ga manyan duwatsu suka tambayi wa yake bauta wannan allah so aka ce ba masu allah suka yi ta kuka a wurin wai a ce wannan dutsen ba mai bauta masa dutse fa a yau a duniya akwai wanda zai kalli saniya sa ita ce allah sai take bauta saniya da zaka je da kuɗi ka saye ta tana yawo tsirara babu riga babu wando ba gina mata ɗaki kake ba ba ta shiga mota ta je ko ina saniya ita ce Allah shirya fa ta fi komai yanzu a mexico sati ɗaya da ya wuce wani dabba ya aura reptile me sunanta da hausa kada wai kada ya aura ita ce matarsa kada kuma wani shirme da kacaniya kuma sai daura bakinta a wurin bikin kar ta cije shi gajin lalacewa wai bakin an sa igiya daure kuma matarsa ce Allah jama'a don Allah a ce wai kaga kada wai ita ce matar ka daura bakin aka sa bakin aka daure wai ka ce kana tsoronta kuma har aka yi bikin a gama babu ko kiss ko wai babu wai matarsa ce wai sa ne sai kana kallon wannan sai ga wallahi mun gode Allah da ya shiryar da mu ba mu da wata ni'ima a duk duniya da ta kai wannan addini sai an ce duhu to anan yawanci bala'i ne shi yasa ko filin kiyama fa masu masu imani hasken wannan shiryar ke fita a jikinsu yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim al yawma janna kaga yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum ai hasken Allah ya kira wannan hasken ne yake fita a jikin mu'mine maza da mata gaba gare su da baya gare su ana cewa bushira kumul yau majanna ana musu bushara da aljanna ana musu bushara da wannan wani sura zai zama suratul hadid aya ta nawa zai zama aya ta goma sha biyu kenan ko aya ta goma sha biyu haka ne don haka a lahira ba muna bukatar haske din don haka Allahumma atini nuran mun samu na nawa sha shida waje alfi asabi nuran Allah a cikin asabi na ka saske me ma'anan asabi na jijiyata Allah ka sanya haske wafi lahami nuran lahami me lahami tsokata Allah ka sanya haske mun samu nawa sha takwas wafi da mi nuran me dab jini a jikin jini na Allah ka sanya haske nawa sha tara wa fi sha'ari nuran a jikin gashi na ka sanya haske ya Allah wa fi bashari nuran me bashar fata ta bashar albashara ya zama nawa ashirin da daya Allahumma ji'alli nuran fi kabari ya Allah ka sanya haske a kabari na wa nuran fi idami Allah ka sanya haske a me kashina mun samu nawa na'am 23 wa zidni nuran Allah ka kara mini haske wa zidni nuran Allah ka kara mini haske wa zidni nuran Allah ka kara mini haske mun samu nawa 26 wa habli nuran Allah ka bani nu haske ala nurin akan haske ashirin da da takwas, wannan hadisi ya zo ta hanyoyi kamar manya guda hudu su malam ya tara akwai wanda ba su kai wannan tsawo ba idan ka dauke gajerun akwai su yanzu wannan ya ka maka mai tsawon ne akwai ruwa Allahumma Allahumma ji fi kalbi nuran wa fi lisani nuran waje fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waje almin khalfi nuran wa min amami nuran waje almin fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a tsini nuran wannan ita ce yar gajeruwar in ka haddace wannan mai tsawon kuma ya fi dacewa so ne ta ce addu'a da ake yi yayin zuwa masallaci in ka koma gida kuma sai ka yi me in za ka shiga sai ka wuce addu'a bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina annabi ya ce idan mutum ya karanta wannan addu'a zai shiga gidansa sai shaidan ya ce wa sauran shaidanun la mabita lakum wala asha'a lakum a wannan gidan wallahi ba ku da wurin kwana ba ku da abinci ihe minal huda sanin annabi na hakika shine karban abin da annabi ya zo da shi na shari'a wa dinil haq da abin annabi ya zo da shi na addini na gaskiya wa tasdiqihi fi ma akhbara da kuma gaskata annabi da wa tasdiquhu fi ma akhbara da gaskata annabi cikin abin da ya bada labari da abin da annabi ya bada labari ka yarda da shi ɗari bisa ɗari kuma babu abin da annabi zai faɗa wanda zai zama kuskure yasa a zamanin manzala lokacin annabi ana masa wahayi akwai masu zuwa su rubutu akwai wani sahabi daga cikin sahabban manzala aikinsa shine duk abin da ya fita daga bakin annabi zai rubuta sai wasu suka ce annabi eh, suka ce masa ya daina rubuta abin da annabi yake faɗa tunda dama su galibi abin da annabi yake faɗa har da cewa suke to sai suke ce masa ya daina rubutawa saboda kar annabi ya kuskure wata rana a samu ero kenan shine sai ya daina rubutawa kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi ya ga baya rubuta abinda yake faɗa sai ya tambaye shi ya ce me yasa yanzu ina magana baka rubutu sai ya ce wasu ne suka ce in daina rubuta saboda kana iya yin kuskure wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalle sai ya ce masa ka rubuta duk abin da ya fito daga wannan bakin nawa domin ba abin da yake fana in ba daidai ba bakina baya kuskure sha'anin addini da zai zo wa annabi sallallahu zai zo daga Allah ba a samun kuskure a cikin sa duk abin da annabi ya ba da labari ko shakka babu zaka same shi haka yake ko da an ƙaryata ko ana tunanin ba haka bane za a dawo mata an fahimta za a dawo wannan jawabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to shine ya zamanto daga cikin yardanka duk abin da annabi ya bada labari kar ka yi kokonto a kai ka bada gaskiya annabi ya ba mu labarin bayyana dujal amma akwai wa'inda sai su zo su juya abin su ce ba dujal ake nufi ba bayyanan abubuwa na zamani shine dujal din alhali annabi ya faɗa zahiran zai bayyana kuma ga irin sifarsa ga komai to wajibi ne musulmi in ya yarda da manzo Allah ya bada gaskiya ga dukkan abin da annabi ya bada labari zai faru sai ka gaskata kuma ka yarda da abin da ya fara din to sai yake cewa wamtisal amruhu fi ma amara da ɗabbaka abin da annabi ya umurta Da abin da annabi ya ce ku yi to ku zama cikin wa'inda suke gaggawa wajen kokarin su aikata wannan abin domin cikinsa akwai samun rahama da tsira sannan wajitinabu manaha anhu wa zajara da nisanta abin da annabi ya hana kuma ya tsawatar Abinda annabi ya hana ya tsawatar to ka bari babu maslaha a cikinsa in ka yi sa yasa duk yadda mutane suke kokarin sa sabawa abinda Allah ya ya tsara to sai kan kana fita daga abinda Allah ya tsara da abinda annabi ya hana ka shige shi to sai ga ka samu matsala an fahimta duk yadda kake tunanin mafita ne gare ka in kai wannan abin to sai ga abin da zai biyo baya ba alheri bane ko da zaka amfana da abin asad da ka karba abin amma abin da zai biyo baya ba zai zama alkhairi ba saboda abin da annabi ne ya hana ya ce ka bari da abin da ko annabi ya hana to ya san illar da ke cikinsa ya ce ka bar shi domin in ka yi shi ga abin da zai biyo baya na cutarwa an fahimta to sai yake cewa ya tsawatar sannan wa tahqim shari'atihi war rida bi hukmihi da kuma hukunta yin hukunci da shari'ar annabi da kuma yadda da abinda annabi ya hukunta duk abin da annabi ya huta ko da bai maka daɗi ba in dai annabi ne ya ce a yi to ka karba hannu biyu wannan shi ke nuna imaninka da yardanka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a wannan babin idan muka dubi abin da kyau to sai Allah ya kawo aya karkashin haka sai ce fala wa rabbika la yu'minuna Allah ya ce lalle ko shakka babu ina rantsewa da ubangijinka imanin mutane ba zai taba zama imani ba hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum har sai musulmai sun kawo duk ƙorafe-ƙorafai da sabanin da yake cikinsu sun kawo shi gabanka ka yi hukunci a matsayinka na manzo summa la yajidu fi anfusihim harajan sannan idan annabi ya gama hukunci to ya zama na cewa daga cikin imani kar ka ji kaikayi da jin cewa abin da annabi ya hukunta bai maka ba Allah ya ce min ma qadaita cikin abin da ka hukunta wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya wikawa yasa lokacin da aka je aka yi yaƙi aka dawo sai aka samo ganima masu yawa sai aka samu wasu bangare na cikin sahabban manzala sai suka fara korafi domin da aka samo ganima sai annabi dinga rabawa sai kira wa'in akwai sababbin musulunta a cikin sahabbansa wayanda su ba ba su je yakin ba sababbin musulunta ne sai dinga ɗiban ganiman yana ba su sai ka jama an ba mu wani raƙumi ɗari kawai akwai sanda annabi ya ba mu wani raƙumi ɗari ɗari har sau uku shi kadai ya ce raƙumi ɗari naka ne shi kenan gaya maka mutum ya tafi zuwa ƙauyen sai zai ce duk ku zo ku musulunta manzo Allah yana kyautan yanke talauci to sahabbai a wannan lokacin da yake wannan kyaututtuka zuwa ga sababbin musulunta dan a reni zuciyarsu su zama sun samu ƙarfin imani sai suka koma gefen mutanen garin madina da suka koma gefe suna ta tsugumi suna cewa ji abinda annabi yake yi mun je min yaƙi takobin mu ko bushiya ne da jini ba amma a tashi ana ba mu wasu mutanen da ba aikin komai ba bai aikin fari ba na baki ana raba dukiya ana ba su mu kuma gashi an ban mu ba wani abin kirki labarin sai kai kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana jin haka sai aka ce ya rasulullah kaman fa mutanen Madina sun ji haushin abin da kai annabi ya ce ina suke aka ce ga su sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu yanzu ban same ku da batattu ba Allah ya shirye Allah ya shirye da ku da ni ba ya haka ba suka ce bala ya rasulullah ai haka ban same ku da talakawa ba dalili na Allah ya zarta ku ba ya haka ba suka ce ai haka ya rasulullah annabi sai ce musu yanzu ba za ku so wa'innan mutanen da nake ba kai da dabbobi da raƙuma su wuce da wannan raƙuma ko ku rike manzo Allah ba wanne ne fa arziki tsakanin annabi da tana makata ma kai suna jin wannan kalma suka ce tabbas ya rasulullahi muke da arziki tunda muna da kai yace to haka ne annabi yace yace duk wanda annabi yace daga cikin yana daga cikin imani san mutanen garin Madina rashin san mutanen garin Madina akwai alamar difaka duk wanda baya san mutanen garin Madina munafiki ne annabi ce da za a samu wani hanya da wasu za su yi nan wasu su yi nan annabi ce a ce mutanen garin madina za su yi nan wasu su yi nan annabi ya ce nan zan ta inda mutanen madina suka tafi ya musu maganganu kuma suka karba da abin da annabi ya hukunta